godiya ta tabbata ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidu Sheikh Abubakar Mahmud Guni rahimahullah ta'ala wanda ya daidai da daren sha biyu ga watan da hijja hijira na da dubu da dari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da biyu ga watan Satumba miladiyya dubu biyu da sha bakwai a muna godiya ga Allah da ya sa mu kai sallah lafiya Allah madaukakin sarki ya karfi ibadu da muka yi cikin goma na wannan wata na zulhijja da kuma musamman azumin arafa da kuma sallan idi da muka yi a jiya. Allah madaukakin sarki ya karba mana Allah madaukakin sarki ya kankare mana zunubanmu Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan dama ne da muka ce za mu yi amfani da shi a matsayin goron sallah na karanta wannan littafi mai albarka a ɗayan fasil manhajin salafi hakika ne manhajin salafiya dama babban abin da yake gabora kan wannan akida na ahli sunna musamman akida da kuma manhajin salafiya shine abin da aka sani na karatu da karantarwa tashin ahli sunna ya samu wannan take ne kan karatu da karantarwa duk lokacin da ka ga yana da awanci ahli sunna ne amma baya karatu wato neman karatu ko kuma karantarwa ga wannan lokaci ya saki layi daga kan turban akidan ahalin sunna asali ma malamai suka ce ba a sa a layin ahalin sunna da ka mu goma sallar ma karatu ne sannan batu na biyu kafin mu fara karatun shi littafin kai tsaye matsala da ta shafi samun wannan littafi kamar yadda tun a farko muka yi ta gabatarwa na cewa wanda yake bukatar lada zai iya ba da tukwaici da kuma gudunmawa na kuɗi da duk wanda sako ya kai mishi domin ya samu tarayyar lada kuma ya zama shi ne babban goron sami sai da duk wanda ya zo darasin ya samu littafin a hannunsa to an je an yi printing din amma sai aka samu tsada kamar da aka sani ana cikin tsadan rayuwa da kuma yawan shafukukan littafi din sai kai kowane guda ɗaya bugun ya kai a ɗari uku da hamsin to a kuɗin da aka samu kuɗin da ya iya biyan rajin kuɗin abin da aka buga din ba dan an je kusan a buga guda goma sha biyar ne ma a abin da aka samu to an je an buga kuɗin karɓa ya gagara kuɗin da aka kalle da su a ƙasa kusan dai sai ce rabi ne to ne muka ce to yanzu a je a karbo don ba musamman za a yi karatun ba a je a roke ku su ba da guda goma idan suka ba da guda goma aka zo aka zauna an da sa aka sake samun wani abu sai a je daga gaba a karbo cikin ma wani ƙari ya samu don kuɗi sai a sake bugowa to da aka zo da goma zuwa za a ba za ka ce to a duk waɗanda suka ba da wani abu din sai zama sun samu sai zama kuma to gashi kokon bara da yake har yanzu ba a iya samun wani abu ba ne da cewa yanzu aka masallacin bakin kafa inda muke riga da tsarihin sun zo da wani abu don su ma wanda ya zama tsoriya kaɗan ake nema a kai sai a je a karɓo tsoron guda biyar ne to da kofa abin a buɗe duk wanda ya zo da abin da zai iya ba da shi na agaji in zai iya samun bukar salafi yanzu haka wanda idan an gama haɗawa yanzu zai iya hawa wani abin hawa sai ya je sai ya karɓo abin da ya rage ko kuma wasu abubuwa don a sake samun mallaka da kuma samun karantawa ɗin da aka kofa a yanzu wanda yake da wani abu zai iya bayarwa ko kuma kana iya rage nauyin sai ka to ga ka ba da kuɗi a je a buga maka ba mu taɓa sanin abin zai zama haka ba amma Allah yana cewa mata ta'una illa an yasa Allahu rabbul alamin da ka kofa dai a buɗe duk wanda yake da wani abu in ya ɗauka ya bayar shi dama da awan sunna kamar yadda masu iya magana ne suke cewa dakan kaka shi karkaka tankaɗen bakin gado kaga dakan kaka a taki aka daka kenan shi karkaka aka sake shi kashi a taki tankaɗen bakin gado a bakin gado aka yi wannan aka yi tankaɗe kaga komai a taki da haka mu mu ne za mu tallafa mata a wanda ci gaba kamar yadda za mu karanta wannan littafi manhajin salafiya manhaji ne irin na manzan Allah duk abin da ya dace ko za ku kaji misali yanzu ba mu da za mu yi littafi mu ce mu bi masu hannu da suni masu kuɗi su taimaka mana ba mu da muke karatu mu ka san muhimmancin karatu da da aka ce ga muna karanta manyan salafawa irin su sai ina abubakar annabi da yake a taimakawa addini sai dai ba sai abin da ya mallaka a gidansa don sun san muhimmancin da'awa da ka karka ji zafin don baka samu idan iya naira goma ne a jikinka ina da karka a ɗauka a baya. ka Allah maɗaukacin sarki zai wadatar nan gaba da ka wanda yake da shi kofa a buɗe zai ɗauka ya samu wanda muka faɗa yanzu haka a waje sai ya bayar idan Allah sa kaɗan dace sai a je a karɓo sauran kwafi ɗin domin ya mun karanta abin kowa na da shi a hannunsa allah maɗaukakin sarki ya ba da ikon taimakawa waɗanda suka taimaka da farko allah maɗaukakin sarki ya taimake su waɗanda suke da niyyar taimakawa allah ya taimake su allah maɗaukakin sarki ya samu karanta littafin daidai samu ikon da shi kuma ya mana sabaki wato tabbata akan wannan aƙida na ahli sunna wal jama'a a bisa manhajin waɗannan magabata na ƙwarai da muke fatan ranar gobe kiyama Allah ya tashe mu a karkashin idan aka dubi bangon littafin sunan littafin shine haqiqatul manhajus salafi haqiqatul ko a wuta sai an ce haqiqa to malaman yare suka ce duk abin da ya zama a wani yare ka ɗauko har ya samu zama cikin yaren ka to abun ya bukatan bayani yanzu kama zuwa sai za mu ka bayani akan tarbiyya kalmar tarbiyya larabci ne amma yanzu ba wuce ba shi da wani kalmar tarbiyya da ya wuce tarbiyya to sun kwallo lokacin za ka yi batu kan tarbiyya ya kowa wani shi ya san zai tarbiyya to haka kalmar hakika kowa san ya ake nufi da hakika to hakikatul manhajus salafi hakika ne manhajin salafiyya tataccen bayani gamsasshen bayani game da manhajin salafiyya saboda abin da ya sa za mu karanta littafin ɗaya daga ciki shine manhaji na salafiya manhaji ne sai ka karanta ka sani ba a kwanta ne kawai da za ka yi ta riko a bashi ainihin salafi ne Ainihin salafiya ban an ce ne salafiya sai ka ce ban sani ba wani rashin haka ma sai ya ɗibo wautanci da ƙungiyancinci da shirmanci sai zai ce ai da salafiya da ƙungiyoyi duk abu ɗaya ne a'a abu ne daban sai ce to kuka bambanci to ai sai a karatu to karatun ne zai bambance maka menene salafiya sannan da menene manhajin salafiyya ta bambanta da sauran ƙungiyoyi da suke da awan su ahlus sunna ne da sauran kareku da makamantan haka ga hakikalin manhajin salafiyya ba a iya sanin yaya manhaji da aqidan salafiyya kuma sai a wurin dan salafiyya kamar yadda ko ba a iya sanin yaya manhajin da aqidan sai a cikin littattafan da malaman salafiyya din suka rubuta suka yi bayani a kai. Daka wannan littafin zai karantar da mu. idan ka da dawar salafiya amma ka dan karkace to zai sai ka karkace su daidai idan ka sake gyara zamanka idan kuma ma shi gabaki ne mu ma salafiya ne kaga ba za ka iya gyaruwa ba to kai je sai yi da awan kai ma su ne haka hakikan manhajin salafiya wa hajatul ummati da kuma buƙatuwar al'umma almasa kwai da gaske ilai zuwa ga manhajin salafiya wato wannan littafin zai mana bayani lalle duk al'umman duniya suna buƙatar su dawo kan manhajin salafiyya domin babu abin da zai dawo da mu zaman lafiya ya tabbatar da amintaka ya tabbatar da mu cikin aljanna sai an dawo kan manhajin salafiyya shi sa wajen karanta littafin za ka gane cewa lallai abin da ya shigar da mu wahala a wannan zamani ko ina ake fama da zalunci shugabanni ake fama da matsaloli na rabuwan kai an kaucewa manhajin salafiyya ne kuma za a tabbatar da cewa ba kamar yadda wasu ke kaji ta jikan salafiyya tana raba kan al'umma a karatu za ka gane babu aƙida da manhajin da take tabbatar da haɗin kai sai manhajin salafiyya na haka da buƙatuwan al'umma kwarai da gaske zuwa ga manhajin salafiyya shi na jari'a wajen cin nasaranta manhajin salafiyya ita za ta ci nasara haka malamai suka tabbatar sai hada ali abdul halim al ya yi shafi akan manhajin salafiya Shima ya tabbatar da manhajin salafiya ita ce za ta ci nasara nan gaba da annabi yake cewa akwai al'umma da za su ci nasara nan gaba su ne za su dawo da duniya daga duniyar zarinci zuwa duniyan adalci sai ita ce manhajin salafiya za ta dawo ta ci wannan nasara daga gara ba al'umma musulmai su wayi gare cikin adalci wa nusratiha da kuma cin nasaranta wannan da a wata salafiya ita za ta ci nasara manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa cikin hadisi cewa akwai lokacin da zai zo al'umman musulman duniya za su yi nasara duk inda wani bayahude yake a duniya sai musulmi ya kashe hatta in bayahude ya koya bayan dutse ko bishiya sai bishiyan ko dutse sai ya musulmi Ta ga yahudi musulmi zo ga bai wuta ya koya bayana zo ka kace shi zai zo kace malamai suka tabbatar su wane ne wannan nasara zai tabbata a hannunsu su kashe waɗannan yahudawa malamai suka yi ittifaki shi ne waɗanda za su tabbatu akan manhajin salafiya amma manhajin salafiya manhaji na gaske saboda manhajin salafiya sai ka dauki hakuri da abubuwa da littafin zai karantar mana yake cewa raja'ahu wa qaddama lahu wanda ya muraja'a littafin wato an kai yayi muraja'a ya duba dan da gyara ya gyara wa qaddama lahu ya sake wa littafin shimfiɗa fadilatu shaykh Allah. babban malami mai falala babban masani salih bin fawzan bin abdullahi fawzan yanzu haka yana nan da rai udu hay'atu kibarul ulama memba ne a kwamitin hay'atu kibarul ulama wani kwamiti ne da aka yi na manya-manyan malaman duniya ibn usaimin shi ma memba ne a ciki kafin ya rasu wa udul sannan wannan malami fauzan har wa yau memba ne a lijinati jami'a kwamitin ba da injin da iskari wajen ba da kafawa abu, har wa yau ya sake muraja'a da dikan wannan littafi fadilatu shaykh Allah babban malami masani rabi' bun hadi bun umayr al-madkhali shi ma na nan da rai Allah ya ƙara miki lafiya babu wanda yake tabbatar da wannan manhajin ma yanzu a duniya sama da rabi. sannan kuma yadda wannan littafi zai nuna maka in ka tabbata kan manhajin sarafi zage-zage da yaɗa jita-jita a kanta da ƙarya to yanzu aka fara da haka babu malamin da yanzu kusan a raye aka fi yaɗa miki sharri da zagi sama da rabi ibn hadi al wani ma bai taɓa ganin shi ba amma ana zagi haka yanzu in kana hawa ta zuwa ga dan Najeriya ne a nan amma na rubutu yana zagin Rahim bin Hadi al-Madkhali da yawan su yana ganin rubutun su ɗan Najeriya ne ko bautar Rabi'u bai taɓa gani ba amma iya zagin Rabi'u in ka tambaye shi tattafan Rabi'u bai sani ba na manta wani littafi ma da na zo da shi littafin malamai suka rubuta lallai manhajin Rabi'u bin Hadi al-Madkhali manhaji ne da ke daidai da manhajin duk tsarin kunnan duniya dilbab ya jinjina miki ya fara miki nasiruddin albani ya jinjina miki ya fara miki ibn usaimi ya jinjina miki ya fara miki fauzan ya jinjina miki ya fara miki idan waɗannan malaman sun jinjina maka sun fara maka to kuma a zo a gaje ka har ana cewa yana kafirta ahlus sunna ana cewa yana raba kan al'ummar musulmai amma babu wanda yake da neman haɗin kan al'ummar musulmai kama da rabiu ya tabbatu akan manhajin kuma har yau yana wannan yaki kirari ma ake nufi ana cewa Rabi'u sunna shine rabi'u sunna ai kowa ya san littafin sharhu sunna na barbahari to rabi ibn hadi al-madkhali ya karantar da littafin miki sharhi aka buga a littafi akwai kotun darasin ma a waya na yi wannan rabi ibn hadi al-madkhali an yayi sharhin littafin aqidatu salaf ashabul hadith ya yi sharhi a kanta duk wanda ya san rabi'u ya san tsayayyen ahalin sunna ne amma dama malamai ma sun fara daga cikin gane alaman ɗan bid'a mutum ya zo yana zagin rabi'u dan hadi al duk wanda ya zo yana zagin wannan malamin to ya tabbata ɗan bid'a ne ko na kiran kan ahalin sunna ne yake cewa to wannan rabi'u din nan ra'i shugaba ne sun ismu sunna بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ta zaha. shugaba ne wato kamar ka ce hod a ɓangaren kamar ka ce a department na abin da ya shafi ilimin hadisi a jami'ar madina na madina amma yanzu haka ya yi ritaya to a jami'ar madina ba ya zama hod to wannan sai ka zo ka yi shuka a kan to yake cewa bismillahir rahmanir rahim a can bango kafin nan za a ga makuza za a shekarar da aka buga littafin ababa a Kula an buga littafin a 2013 shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu yanzu shekara hudu ne da buga littafi ba a dare ba kenan to wanda ya wallafa littafin gashi a kasan mata ta alif wallafa abdullahi bin salfi az-zufairi to da ya rubuta littafin sai kai waɗannan manyan malumin su kuma suka duba suka sake tabbatar da littafin lalle yayi to farko za mu ga yayi bismillahir rahmanir rahim akan bangon mun ka bayani akan bismillahir rahmanir rahim sunna ne duk lokacin da zaka fara littafi ka bude da shi bid'a ne ka zo za ka yi bayani ka fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim in ba karatun qur'ani ba ba a bude jawabi da a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma za ka yi wata je a wa'azi mutum zai zo a'udhu billahi samii'il alim ka ce na'am a ce ya bid'a ne in ba a qur'ani ba ba a buɗe karatu da a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai da bismillah yake cewa ka tadimu ma'alimu shekul doktor ga nan shimfiɗan ma'ali babban masani a babban malami a doktor doktor profeso ne ma yanzu fauzanin ya ma wuce doctor profeso ne salih bin fauzan al fauzan dan fauzan al turu hay'at kibar kulama nan ba ne a wannan kwamiti na hay'at kibar kulama to fauzan yake cewa alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wassalatu wassalamu daraja da aminci ya tabbata ala nabiyina ga annabinmu Muhammad annabi Muhammad wa alihi da iyalansa wa sahbihi da sahabbansa wa ba'd bayan haka amma malamai suna cewa wa nan ba daidai bane abin da yake zama daidai a cikin amma ba'd al-imam bukhari cikin sunan bukhari yayi babu babu amma ba'd eh sunna sun kai bayan kai bayan ka gaba sai ka ce amma ba'd amma bai zo a sunnan annabi wa ba'd akwai malamai da suke ganin nan din ya dace sai amma ba'd dauka ke sa ba a duk aku hakika na leka ala a akan wannan yar takaitacciyar littafi da wa mai kajan haqiqatul manhaj salaf hakikan manhajin tsara da Sheikh Abdullahi bin Sarfiq zufairi na babban malami Abdullahi dan Sarfiq al-Zufairi wa Allah Allah ya dace da shi take kodarwa sai na samu ita wannan littafi risalatan ƙayyumatan. littafi sai karama kagge matan amma kuma tana da kima da daraja mufidatan littafin tana tsakasari fa'idoji mabniyatin waɗanda kuma sun ginu ne ala adillatin sahiha a bisa dalilai ingantattu min alkitabi wa sunna da aka ɗauko daga alqur'ani da sunna wa aqwalil a'imma da kuma maganganun manya-manyan magabata na kwarai wal hajatu ma sati Bukatuwa kwarai da gaske tana da buƙata ila hadi ya risala zuwa da samun wannan takaitaccen littafi sai waktin na hadir wannan zamani da muke ci. wannan zamanin na lalle al'umma suna buƙatar karanta littafin nan allazi wanda shi sakon littafin nan tafiya fihi manhajus salaf ya kuya a cikinsa manhajin magabata ala kafirin minan nasi a gurin da yawa daga cikin mutane sai ga yana cewa ai shi ma ai salafi ne a ce kuma bai ma san manhajin ba bi sababil jahal saboda jahilci wa zuhur da kuma bayyana manyan tasbuna ilaihi waɗanda suke jingina kansu zuwa ga salafawa wa hum la yafhamunahu amma ba su fahimci manhajin salafiyya ba zai bo ce mu ma ai talafawa ne dan mu ma kaza in ka ce ne manhajin ke sani ba aw yafhamunahu ko kuma sun fahimci manhajin wala yattabi'unahu amma kuma ba sa jin zai manhajin salafin ya an kawo bayanin sarafa salaf ba ta ji hatta har ma zama tsara salafi ya zama dan salafiya manqutan bi zalika منقوصا بسبب ذلك من غير فرق بين المنهج السلفي salaf al المدعي har ma zama a salafi wanda yake bin manhajin salafiya manqutan yana samun zargi bi sababi zalika saboda irin wannan in yace ce shi salafi ne sai wani zai ce ha to kana cikin ko kadai ne ahlus sunna ko ne salafi duk wanda ba salafi ba ahlus sunna ba ahlus sunna ba kenan sai fara maka wannan jigilanci min sai farqu baina salafi al-haqiqi wa salafi al-mudda'i ta yaya saboda ba a iya bambanta wane ne dan salafiya na gaskiya wane ne kuma dan salafiya mai da'awan ba'a وقد جاءت هذه الرسالة فوزعت حقيقة وأن ساقط الشافي كابو المشار إليها وتأتي إشارة أكثر من حقيقة المنهج السلفي haka ta zo fil asiri liman hajjin salafin hakiki tana bayyana manhajin sala na gaskiya wajen zallahu mu'allifi hayyace Allah ya saka ma wallafinsa da alkhairi khairul jaza'i mafi cikin sakamako na alkhairi Wani nafa'a Allah ya amfana da wannan littafi ga al'umma wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi kitabahu wanda ya rubuta wannan rubutun Salih bin Fawzan hazo hay'atu kibarul ulama memba ne a hay'atu barin ulama ya rubuta wannan rubutu biyar ga watan uku wato a watan kenan rabiu awwal hijira na da dubu da dari hudu da talatin da hudu da rubuta wannan mukaddima yanzu shekara hudu kenan domin yanzu muna hijira na da dubu da dari hudu da talatin da takwas to wannan shine za mu ga bangon wannan bango da za ga wannan rubutun shine har rakin na fauzan din kenan ke an ka ga shi zaga ga san bari ga stamp ɗinsa wato inda har rakin din ce da biyu. to da ya rubuta ne aka yi printing aka buga shi da inji inda muka karanta yanzu an ka rubutun hannun kar wani zo ce ƙarya ne fauzan bai zo a hannu ba to ga har rakin na fauzan in kana da motsa sai ka ɗauko wurin sai ka je wurin kwazon sai ka ce an yi maka karya an ce wannan rubutun ka ne sai ka kure shi yasa ya kawo maka haka bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ne rahama ne jin kai muqaddima gabatarwa alhamdulillahi godiya ya tabbata ga Allah al'azizu buwaye alhakim ne hikima arra'ufu mai jin kai arrahim mai tausayawa Allah wallafi Allah min rahmatihi alwasi'a daga cikin rahamansa yalwatacciya wa hikmatihi da hikimarsa albaligha wacce ta kai ko ina annahu lalle shi Allah lam yatruk ibadahu hamala bai bar bayin sa kara ba al bari ba haka ba arsala ilaihim rusula Allah ya aiko musu da manzanni mubassirina suna masu bishara wa munzirina kuma suna masu gargadi Allah ya kuna linnasi domin kada ya kasance ga mutane alan akan a kan Allah hujjatun suna da wata kacewa ba da rusul bayan aiko musu manzanni Allah ya aiko mana manzanni ne saboda kar gobe kiyama zan muna da kacewa akan Allah mu ce to mu mun san dama ka ce abota maka ne ba ku ba ai ga an nuro manzanni to an rufe mana baki wa takabbala Allah kuma Allah ya dau nauyin liman ittaba'ahum da duk wanda ya yi waɗannan manzannin bil huda zai samu shari'a Wanne jati zai samu tsira wal falahi zai samu rabautuwa haifu qala azza wa jalla sai da Allah ce fa in ma ya'tiyannakum to idan ya zo muku minni daga gare ni hudan shari'a Allah ce fa man ittaba'a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta fala ya ba zai taba bata ba wala yusqa sannan ba zai zama shaki kan wuta ba haka ake tabbata akan manajin salafi suwa ne ne salafu annabawa to da ka bi su ba tabewa kai dan aljanna ne karka damu da gaji mai gaji. wa qala kuma yace man amila salihan duk wanda ya aiki na kwarin min zakarin cikin maza yake ko unsa ko cikin mata yake wa huwa mu'minun yana mai imani da Allah da nuhyiyannahu Allah ce to wallahi sai mun raya hayatan tayyibatan rayuwa da yayya duk wanda ya imani yayi aiki na kwarai Allah ce za mu raya shi rayuwa na kwari shi sa za ka karanta cikin tarihin magabata ta ai sai ga wani ya ya ce da shi hayyaita ni hayya kalla cikin sai da kawai ka ne babban malam yana karantarwa sai da babban malam ya shigo sai ka akramaka Allah hayyaita ni hayya kalla malam ta raya ni kai ma Allah ya raya ka da ne dan iska ne mutumin banza san muna mun hanyar shari'a na bi na ba ni a akan ingantaccen tafarki malam ka raya ni kai ma Allah ya raya to shi shine anan Allah ce na buha, ya san hayatan tayyiba ka rike sunna Allah zai raya ka rayuwa mai kyau ki ga dan bidi a ganta, kai to ba ka jin garin ba ka da damuwa eh to ai rayuwar Allah ne sai ka ce wallahi kuwa kar ka ba da kanka ce hin hmm, ba ku gane ba muna cikin maji ka ce wallahi kuwa haka ne Ya yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf to haka sarafawa suke in ka suna sunna wawa shine gani kar ka shi gani da ya karatu ba wawa in ya ganki zai ce azaniya wannan akwai kuɗi wannan mawadaci ne mina ta'afu a'a ya kana kai ne baya bara ke wuce wanda sirri rawalin kayan da sa garin banza da malam ma ai na bara ne a zo ko san gida kai baya da kan uku bane to wallahi za mu tura ce zai wuta za a yi taron suna mu zai zama ɗan iska a karan kenan yi. to ya ga kai ba ka yi kai malam ba ka yi a malam ka yi kuɗi ba za ka yi ba sai ka ce eh mun yi kuɗin shi ne kenan ta ta'akku kamewa ne kawai kamewa ne bai san karatun kurma ba wala najziyan nan wa kuma Allah yake kuma za mu sake fatan ya musu hajrahum da ladan sabida bai hawa ya ɗauka suna da shi a ce ba su da shi to Allah ce za mu sakan ya musu da ladan su bi ahsani ma kanu ya'maluna da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa aikin da kan ce Allah baka kyautar da aikin ka yawa suratul nahl aya ta 97 was salatu was salam jadin daraja da aminci ya tabbata ala al-mazbuuti akan kaikakke shine manzon Allah rahmatul lil alamin wanda ya zama rahama da jin kai ga halittu wa basirul lil mu'minin ya zama mai albishir ne ga mu'minai wa nasiran ya zama mai gargaɗi ne lil mu'amidina da masu taurin kai harsalahu Allah Allah ya aiko shi bil huda da shari'a wa dinin haqq da addinin gaskiya li yuzhirahu domin ya ɗaukaka shi ala dini kullihi akan duk sauran addinai walau kare al mushrikuna ko kafirai sun yi sai Allah ɗaukaka addini akan sauran addinai ko da ba sa so yanzu duk duniya ba addinin da aka tsana kamar musulunci ba sa so yi gaba ɗin, amma gaba kuma yake yi Wata takaffala Lahu kuma Allah ya ɗauki nauyi bi hajji sabili da kiyaye tafarkinsa kenan Allah da nauyi sai ya kiyaye tafarkin manzan manzanni ya ka ji yanda al'umma za su lalace wannan ibo bid'a ta kan wannan ya kaza Allah ce ya dau alkawarin sai ya kiyaye ingantaccen tafarki haka kullum sai an samu waɗanda suke kan ingantaccen wa baqa'ihi da wanzar da shi wa istimrarihi da kuma ci gaba da tafiyarsa ila qiyamis sa'a har zuwa ranar tashin kiyama wannan hadisi ne ingantacce da annabi yake cewa la yazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'ala al yi la yadurruhum man khalafahum wa fi riwayatin man qadalahum annabi yake cewa duniya ba za ta taba kafi ayi kiyama ba ba sai sai an samu su jama'a 'yan kalilan suna nan a kan ingantaccen tafarki da cutar ne cuta baya damu zargi ne zargi baya damu su suka mai suka ba damu suna nan a kai annabi ce har ai kiyama ba su canza ba yace amma ta'ifatun ɗan kaɗan ne cikin mutane ba karka damu ka ce to ai mu ɗan kaɗan ne za galibin mutane ba ba za su kaza karka damu da wannan domin wannan yana cikin ruɗanin da ake kawo maka kai hadin kunna. ta ce to kai ahalus sunna kai salafi ne to wannan fatawan wanda ka ai ya ta bambanta fatawan sauran ahalus sunna amma sai baka ji ka rabu da kai ba a'a ba dai ya tabbata salafi ne ba babu wanka da yawa sai ka tabbata an yi yawa ne ko kuma ka zo ka ce to ai galibin mutane waɗannan ɗan bid'a ne da suke rudan mu maulidi yana da tsuwa wai ana karuwa kullum a maulidi ai mu san tsaro ko mun fi ku yawa dan shi a zuciya ai muna da yawa muna rudan ku da yawa to a qur'ani na ce ta walakin aktsaruhum la ya'qiluna mafi yawa ne ba su da hankali baka taba ji Allah ya kuma mafi yawa ba ta da tajid aktsaruhum shakirin mafi yawan su ba da masu godiya ba amma qalilan ma ta tashkuruna qalilan ma yu'minuna wa in tajid aktsara man fil ardi yudilluka in ka bi mafi yawa to fata za ka gaskiya yana wurin ƴan kalilan ne za ka ci gaskiya ba wai mafi yawa ne a kai ba a'a gaskiya yana tabbata ne da gaskiyan alkur'ani da kunna kawai safanin haka to ba shi ake ɗauka kan gaskiya ba to sai kuma yake cewa sai ke cewa ila kiyamin sa'ati ala yadda suwa ta to yake kan wannan manhaji na salafiyyanci manhaji ingantacciyar zai ta tafiya zuwa gobe kiyama ala yadi a bisa hannun fa'ifatun wasu jama'a kitta اتخذت سبيل nabi sallallahu alaihi wa وسلم waɗannan jama'a kaɗan sun rike hanyar annabi ribaratan shi ne mahanga wa min minhajan sannan shi ne manhajin wannan hanyar su suka ɗauka shi ne biyayyar daga wannan manhaji na salafiyanci manhaji ne na karatu shi yasa ba ka da karatu manhajin ba zai karbe ka ba karatu ne kawai zai jawo gorance ka wani ba zai ja ka ba dan kana nan ka ce to kai ahlu sunna ne malaman suna da wannan ya ce ba da wanki kaza wannan ya ce ka sai ka rasa kai ina kake to karatun ka ya kwace ka shi yasa manhajin salafi ya bambanta da kowanne zagewa da karatu to dole ne a kanka sai ke cewa wa zalika wannan kuwa lima akhbara nabi lima akhbara bi nabi sallallahu alaihi wa sallam sabida abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin sa min hadith al-mughira ibn shu'ba a hadith al-mughira ibn shu'ba an nabi mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda wallazi rawahu al-bukhari kuma da abinda al-imam al-bukhari ya rawaito haythu qala ayda al-imam al-bukhari yace la ta zalu ta'ifatun min ummati wasu al'umma ba za su taba gushewa cikin al'umma ta ba zahiri na alal haƙi zahiri na kai su suke yin galaba za ka su sune yan kaɗan cikin mutane ana ta waɗannan ba inda za su je waɗannan ba inda za su je amma zahiri na alal haƙ sai sun yi galaba hatta ya a cikin amrullah har al'amarin Allah zuwa hum su ne da nasara suna da ƙarfin hujja duk inda aka je ku ɗan kalan tilan ne amma kuna buga za ku buge ku sun fi ku kalsu hujja suna nan har ai gobe kiyama to shi yasa wannan manhajin ka tsayu a kai idan ba a yi kiyaman kana kai ba to kai ma ka ba da ka ta yadda in ka mutu to gudunmawan naka zai yi aiki ibn taymiya ya kawo wani hadisi ingantacce cikin ibtida usratul mustaqim annabi yake cewa Allah ba zai gushe ba yana zaɓen wasu mutane ɗan kalilan cikin mutane ya ta'amiluhum Allah na aiki da mutanen fa'i wajen tabbatar da biyayyar Allah na kan manhajin salafi din Allah na zaɓen wasu kalilan mutane ne sai ya ba su dakon yaɗa Allah na amfani da su ne su ma'aikatan Allah ne suna aiki ne a sakatariyar Allah suna Allah yana amfani da su yaya za a ji Allah ɗanta a ji manzon Allah ɗanta ba wani shehi ba wani limami ba wani shugaba da za a ji Allah san tsaman zan Allah san ba Allah na amfani da waɗannan mutane sai an tabbatar da wannan manhajin gobe kiyama za su kwashi kansan su daga ratunci haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan yace darajar Allah tabbata ga annabi da iyalansa da sahabbansa da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan da kyautata ba babu da taka hannu ba kai kai ta dakon kawo kuma ya tsare ne to kai kai ta aiki kuma ba ta haka ba sai na wani ne ba ta ba ta to sai yake cewa a'lamul huda wa masabihad duda yace waɗannan da aka nufi kalafi annabi sahabbai tabi'ai da waɗanda suka biyo ba su ke kyautatawa a alamul huda su ne makana shari'a wa masari hajjuga su ne fitilar duhu su ne fitilu da suke haska duhu ya ce na waɗanda ya tara hukun lahu Allah ya zaɓe su ne da suhubati yi don su abokan annabinsa suka ce to ai yanzu ba ma zama abokan annabi kana zama ahalin hadisi humu ahalin nabi wa in lam yasabu tsawo an fasahu ne. yan hadisi su ne yan annabi ko da ransu bai rayuwarsu bai haɗu da rayuwar annabi ba yo kai sun haɗu akan hadisi to abokan annabi ne za in kana so ka ji su wane ne yan annabi to yan hadisi shi yasa na su yana a sun ya kawo wannan wasan sai ce Allah ta shi cikin manyan eh in kake ka rike hadisi kawai baka ji cewa Bakar gudu yana cewa mai karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya da musulmi ka duke hadisi kai karatu hadisi kai aiki da hadisi gobe kiyama za ka tarfi cikin sahabban annabi yake cewa ihtaramu Allah li suhbat nabiyhi wal jihad da jihad fi sabilihi wa jassauka addininsa wa hizbi millatihi da kiyaye addininsa amma ba bayan haka fa kama kamar yadda annabi Allah ta'ala lallai Allah madaukakin sarki min tamal adlihi daga cikin adalcinsa wa hikmatihi da hikimarsa wa rahmatihi da rahamarsa annahu lallai sai Allah lam yakru ibadahu hamala bai bar bayan sakarar da ba kan barga ka ba arsala lahum anbiya ya aika musu annabawa wal mursalina da manzani fala yaqulu minhum ba zai taɓa kubuta daga gare su zamanin wani zamani Minan al-azman daga zamun muna ta hakikan na dan tabbatarwa da wa'adihi sidiq ga alƙawarinsa na gaskiya wa qawlihi alhaq da maganarsa na gaskiya wa makon ma kunna na hatta nab'atha rasula Allah ya ce ba mu zanto masu azabtar da mutane ba sai mu idan mun aiko musu da manzanni tun da an aiko da manzanni ba mu bi ba to akwai azaba in mun bi to mun jira yace to ka faɗa ka to kamar haka inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da daukaka inda ma arada kaunan yayin da ya nufi kaunan kasantuwar wani abu wa shar'an da shar'anta wani abu ne kaunan wato gudanar da halitta wa shar'an da shar'anta musu abin da za ku yi an ya kunan islam ya kasance musulunci huwa khatamun abiya shine cikamakin addinai li yabqa hujjatun ala al domin hujja ya wanzu ala al kan halittu wa rahmatun lil ibadi kuma ya zama cin kai ne ga bayi da inna Allah ta'ala to lalle Allah madaukakin sarki ta hakika ne ka dan tabbatar da haka aba ya hukunta kaunan halittu wa shar'an da shari'a bi ba'ad qa'ifa da wanzuwar wasu Ta taqumu bi dinillahi da za su yi da addinin Allah wa takunu hujjatul lillahi kuma ta kasance hujja ga Allah alal halki akan halittu shahidatun alaihi za ta ba da shaida a kan su yawon kiyamata ranar kiyama wata a mace kuma yi aiki a lahid da dinihi a bisa kiyaye addininsa wa tujahidu kuma tayi yi jihadi ta yi ƙwazo fi wajen sauƙaƙa hanyarsa hatta ya ci amurin lahi har al'amarin Allah ya ne al'amarin Allah a ta amrun lahi la tasta'jilu ku ne kenan kiyama to har zuwa tashin kiyama wa kuma ala zalika suna nan akan wannan addini Su ne waɗannan mutane wa hum ahlus sunnati wal jama'a su ne ahlus sunna wal jama'a menene jama'a din galibi muna kuskurewa ya ce to kai tawaye ai ga inda mafi yawan jama'a suke kai tawaye baka bi kungiya ba kai tawaye baka bi dariƙa ba ka ina ne jama'a ibnu ya warware jama'a din fa sune sahabban annabi annabi da sahabbai su ne jama'a din don ka ji ahlus sunna wal jama'a wannan jama'a amma dan ka wani gungun jama'a ne yanzu ka kauce wancan jama'a ba ahlus sunna wal jama'a bane sai ya zama karkashin wancan jama'a kake yi ahlul hadis su ne kan hadis su ka fi karanta hadisi ahlus sunna ashabul manhajus salafi yan manhajin salafiyya su ne wa hadhihi ta'ifa to hadan Allah ka kan wannan manhajin to ka tabbata ka daure ka daure a tura da kai duk gudumawanka na kuɗi ne to ka cimfuda kuɗin kai kare gudunmawanka na ilimi ne kai ta karantarwa ƙarƙashin manhajin iya gudunmawanka na kai ta yawo ne kana karantarwa kana koyon karatu kai ta yi ba a asara manhajin na aiki ne tukuru ba na ba na zaune ba ne haka yake su ne masu manhajin وهذه الطائفة ولن جماعة هي التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سوني فدا النبي بعد العباد بقوله لفدنسا لا تزال إصابة من أمتي wasu gungun jama'a ba za su taɓa wuce ba cikin al'umma a yuqatiluna suna yaƙi wajen tabbatar da umarnin Allah ne yaƙi ba kawai ka ɗau makami ka ɗau bindiga ka je ka fasa wannan ba shi bane wancan shi ma yana nan zuwa idan sharuɗan sun kare amma menene yaƙi din kai da awa ka kira wa'azi udu ila da rabbika da hikma je kai wa'azi ba zaki ba fada ba cin mutunci ba wannan ba faɗi wa'azin ba za mu fasa muku da babban mu harbe ku da bindiga wannan ba cikin manhajin yanzu menene babban aikin shine da'awa da'awa shine babban yaƙi qahirina li aduwwihi duk inda suka je suna yin rinjaye akan matsiyansu a gaje su a gaje su amma in an bada koli suna yin garaba wala yadurruhum man khalaqahum duk wanda ya saba ku ba su cutar su ku yanzu an bar ku kukan wancan ma ya bar ku wancan ma bar ku ba sa sa a cikin mu ya mutu ina ko shi kadai ya rage a nan yake haka annabi ya gaya wani sahabi yadda ta tabbata akan manhajin ina jama'a musulmai suke akan manhaji na kabisu ne yake cewa uzaifa ya ta rasulullah idan al'ummar musulmai kuma sun ware sun ware duk karar rabu kai babu wanda yake kan yadda take kai sai ta ko kai kaɗai ka rage rungumi jiki akwai ka tabbata kai ka aiki kar ka ja da baya yake to ko an saba ko tutu ya saba maka kai kaɗai ka rage a manhajin ka tabbata a kai shi yasa ka roki Allah ka mutu kana son wannan manhajin ba a tsara ba hatta ya ta'tihi musa har har kiyama ta zo musu وهم على ذلك سنة مكة رواه مسلم إمام مسلم يقول كل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ولأهمية هذا الموضوع كما سبيل مهم من ثم ننطفق في بيان كمدة بيان وتجلية ثم بيّن منهج هذه الطائفة منهج وأن من جماعة دمنا ثم كبتة كم منهج شين والجماعة المنهج السلفي وأن كم منهج السلفية wani bayanin haja da ko bayanin bukata almasa kwarai da gaske da da wannan manhajin yake da shi fi na shafin umma wajen samun nasarar al'umma wajen ciniha da kuma samun ita za ta samu galaba a duniya Allah faɗa cikin alkur'ani cewa waɗanda allazina allazina menene zaɓan allazina ko allazina in eh, eh, oh, makannahu menene a gaban mun musu da ko in makanna wannan shine kamfini ne kamfini shine kasa ya dawo ko kuke da jagorancin kasa kun zubar da demokuraɗiyya kun zubar da duk wani doka sai dokan Allah to wannan shi din manhajin salafiya ita za ta tabbata ita za ta kunne ka kuwa da mu sun kwaci misra sun kwaci ila amma kuma ga tura sun kaka kwacewa saboda ba manhajin salafiya bane manhajin salafiya ita ce zata samu kamfini shine wa kamfini da samun nasarar da wato mulkan kasashe wa tafi da sun kuɗe sharrori da suke zuwa a kasashe wa fitar da cikin rashin zaman lafiya an ha ta manhajin salafiya ne zata ta ɗauke duk wani fitinan duniya kwakwata musamman shi hadirin ajma a waɗannan zamuna allafi wacce ta kala bas alai halittar cikin ta mamaye ka min kulli hadabi daga duk wani hadab menene hadab wa hum min kulli hadabin yansilun min kulli hadabin ta kowane sassa wa sawwab min kulli hadabin wa sawwaba ta kowane sassa wa sobin da kuma ta kowane gangare ko ina an yi sa akan waɗannan manhajin أحببت سينته أن أكتب على هذا المنهج الرباني من ربوتو أكون ونا منهج إذا تثبت المنهج الرباني منهج إذا تثبت وجم تربيا تدع الأمة أكون كرنتر الله مستعينا بالله عز وجل يك إنا من يمن تيمقون الله سائلا إنا روقو إياه في الله الصواب يداك الدني والإخلاص كما إيه لإخلاصي في القول والعمل وجم فعادة معين وقد جاءت هذه الرسالة حقيقة تكتشف أن الكتاب تازو على مقدمة سنة تباكر وأربعة فصول سنة فصل بداود من قول فصل فصل فصل الأول فصل الثاني فصل الثالث فصل الرابع في كلام الكتاب من أكاد وقادمة لكما أقول لكم كنوجي على نحو الثاني على سايا نمين يدوى من هيئة الكتاب المقدمة to the first outline al-muqaddima ni bayyana bayyantu fi hana bayyana cikka ahammiyat hadha al-mawdu' muhimmancin wannan topic wa ma tatlilu risala da abin da ita wannan takaitaccen littafin ta kunta min fusul na fasulla al-fasl al-awwal fasl al-farqu nata akun manhaj al-salaf tasowar manhajin salafiyya yanzu ta san da yawa sai wani ya zo ta ai salafiyyan ma sabon da a wari tun yau za ka kirkiro salafiyyan ne haka ake zo ake ta bayani to yau za ka ci tarihin sama manhajin salafiyya ya kai ce man nasha'atu manhajin salafi shi wannan nasa'a wato tasowa kamar ka ce biography yaushe tukunan manhajin salafiya ya samu asali shin manhaji ne na bana bakwai da aka kirkire ta sabo domin akwai masu cewa manhaji ne da aka kirkire ta har wasu ne rubuce-rubuce a kai wa da bayanin annahu lalle shi manhajin salafiyya ibadu ya samu asali ne bi sabilil anbiya ga hanyar annabawa wal mursalin da manzanni wa annahu kuma lalle shi manhajin salafiyya fi haqiqati a haqiqatin sa huwa dinur rasul sallallahu alaihi wa sallam shine haƙiƙanin addinin manzon Allah wa ma kana alaihi sahaba da abinda sahabbai suke akai wa tabi'una da waɗanda suka biyo bayan su tabi'ai wa atba'ihim da waɗanda suka biyo bayan tabi'ai al-fasl as-sadi fakari na biyu maratilul manhaj as-salafi marhala da manhajin salafiyya take bi وتكلمت في ذلك وكما نعم مغانا في وانا على مرحلتين أبسا مرحلولي قدابي تؤدد أكي كتاراوا من أهم لدغمة يابون من تمراري marhaloli almanhaju salafi na manhajin salafiyya wa huma sune marhalatu marhala bayyanawa wa tawdih da fadadawa wato killa killa wa tawdih da na ka'idojin addini wa asasiyatihi da kuma asasiyat asasiyat jam'i ne na asas ne asasi ne tubali foundation wa asasiyatihi da foundation ɗinsa wa marhalatu da kuma marhalan tadwinul manhajus salafi marhalan tadwinul manhajus salafi yaushe aka fara rubuta manhajin salafiya wato yaushe malamai suka fara rubutu akan wannan manhajin na salafiya masu kuna duk sai an tattauna a kai الفصل الثاني fasali na uku istimdadu manhajus salafi samuwan asalin manhajin salafiya wa masajiru talaqqi fihi da reference shine masdar masajir reference wato marajir inda muke dauko a talaqqi fihi inda muke dauko magana a cikin sa wato wannan manhajin talaqqi abu ne mai zaman kansa mu dan salafiya kenan wai wacce idan za ka samu mana hujja mu karba ta ina za ka ɗauko mana mu karba su guna sannan kuma idan za mu kawo maka hujja ta ina muke dauko hujja shi ne a talaki wani shi ya sa muke tafiya manhaji ne na karatu wanda yake salafiya ba kawai da an kawo maka hujja ko sai ka karba ba ai ba su hadisi ya ce ga ka ce ko shi kenan ai hadisi ya tabbata a'a sai ka ce to a tattaro maka hadisan bari a tattaro maka hadisan babin duka sai ka tara wurin guda sannan sai ka yi hukunci a kai yanzu wani zai iya zuwa ce maka so ai shi kenan annabi ya ce ba a wanka da ragowar ruwan mace sai ka ce shi kenan na karba hadisi wani zai zuwa ce maka so ai annabi yana wanka da ragowar ruwan matar shi sai ka ce to na karba to za ka yi hadisan to an tura ka to shine abin da yake raba ahlus sunna ɗan salafiyya da wasu ahalin suna da shekara kira kan su ahalin suna ne an kitabuwar suna sai a yi shiru alkitabuwar suna sai a yi shiru to idan ka ce alkitabuwar suna zuwa hadisan nan guda biyu akwai sun karo da hadisai kuma ka ce alkitabuwar suna. in ka ce za ka haɗa tsori guda ba zai haɗu in ka ce za ka ɗauke ka jefar da ɗaya ka zama ɗan tafi to ya za ka yi to alaman hadu salafi ɗin shi zai bambance maka to ya za ka haɗa hadisan ne tun da dukkan su ingantattu ne shi yasa kuskure ne tsaye da da'awa akan cewa alkitabu wa sunna kawai a tsaya kuskure ne dole sai an hada akan almanhaju salafi amma ba sa akan almanhaju salafi ba to da'awa ku sai bid'a ya shiga ciki har kan shi a sai sun shiga tafiyan da sunan kuma sunna din suke saboda da ku kayyade ba yanzu inda ka samu dan tarika suna cewa kuma ɗan aro sunna ne in ka samu dan shi a haka amma ka shiga jin dan tarika ko dan shi a cikin kabilan salafiya ne ba su ba zai fara ba yana da hankali ne yana faɗa ya san za ka mace da sai to a gare kanka a salaf suwa suka fara yi to ba zai taɓa faɗa yana sai maka shi salafi ne in ka sai miki to maulidi a salaf wa suka fara yi maulidi to ya san za ka mace to ba zai taɓa ce maka shi salafi ba ne amma zai kira kan shi komai to zai sa masajiru talatti fi masajiru wato references manyan littattafan da muke ɗauko hujja a ciki wa ma usmina zalika da kuma abin da hakan zai haifar zai farfashe minal mutakin mutamassiki na bihi ga masu riko da ke simarin azima daga rassa mai girma wa min ahammiha da cikin muhimmancinta al'awwal na farko alwafa'u wal wal manhajin salafiya tana kira ne akan alwafa neman dacewa da shari'a wa da kuma neman haɗe kan al'umma wuri guda sadisan na uku na sadiyan na biyu al'aqlu hankali da ilimi da fahimta da gaskiya karisan na uku alistin istimraru wal baqa'u ci gaba da wanzuwa wa karkashin wannan kuma ar akwai rashi. ala man yara anna salafiyya za a yi a akan wanda yake ganin wai ai manhajin salafiyya manhajin samaniya wai wani sabon da ne na zamani adira da aka kirkiro ta akwai masu ganin haka wai ai salafiyya ma kungiya ce da aka kirkiro ta wasu ya kai ɗan ƙungiyar salafiya ko ma aika gane to duk ya yi a kan wannan manhajin salafiya manhaji ne na cin ƙili feri zai ka tare tun daga kan annabi adi ba abu ne sabon zuwa ba wasa ubayyin kuma yake da sannu zan bayyana hadhihi istimar waɗannan rassa din mustadillan alaiha ina kafa dalilai akan ta ja a da abin da ya zo min nasosin shar'iyya na nasosin shari'a wa asarin salafiya da kuma asarai na salafiya. الفصل الرابع فصل نهو خصائص المنهج السلفي أبدا منهج سلفية كتير فانتلك don zai zo cikin ko kuma da kanku kun ce yan salafiya kun ci kai da ɗan ƙungiyoyi kaza kaza ko ɗan raba kai ne to menene bambancin ku da ɗan ƙungiya to za ka ji abin muka keɓanta da shi to idan ka ci abin da ya keɓanta da shi to sai ka kare wato manhaji ne na ilimi da karatu ba na hayaniya ba ne da za kama ɗan ƙungiya ɗan ƙungiya ka gane sai ka ce to dokan ku na kungiya yi ne amma ke ce karanto masa a karanta babu da ba a karanta ne to ko manhajin salafiya za a sai ka zama ɗan salafiya ba karatu an tuce ka a karanta yaya manhajin yake sannan sai ka san me kake tafiya a kai na الفصل الخامس فصل manhajin salafi. Manhajin salafiya ta yi baran ba min ba ba'd a kan wasu da suke da awon tuta ta ne wa mun laysu kuma kariya su ba dan ya din ba fatima rufewa wa akhiran daga karshe a kan su hadu ya tsara na rufe wannan littafi da fatimatin da rufewa bayyar su jiha na bayyana a cikin ka alhaqqul wajib abin da yake gaskiya kuma wajibi fi gama hadal manhajin salafi da yake fuskantar wannan manhaji na salafiya in kana kan wannan manhaji to a karshe ka masa wasu abubuwa wajibi ne dole ne ka tafi akan su fa as'alullah sabira ina roƙon Allah azza wa jalla mai girma da ɗaukaka an yansura dinahu ya taimaki addininsa wa sunnata nabiyyi da kuma sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa an yarzuqana al-ilm kuma muna roƙon Allah ya azurta mu da ilimi annasi ne amfanarwa wal amalu salih da kuma aiki na kwarai wa an yusbitana kuma ya tabbatar da mu ala sunna akan sunna wa ma kana alaihi salaful umma ya tabbatar da mu akan abin da magabatan wannan al'umma suke akai yace wala ya sa'uni ba zai wadace ni kaɗai ba ba da fito lahi azza wa jalla ba ka tata godiya ga Allah ala insanihi a bisa kyautatawarsa Wato tawfiqihi da kuma dakatar da shi da ya mana illa an muqaddima bi shukr sai na gabatar da godiya ta wal qur'an da wal qur'an da kuma nuna sanayya ta da ke kai ga malamai na na farko ma'aliya ce al-allama al-doktor Salih bin Fawzan babban malami babban masani profesa Salih ibn Fawzan Fawzan wa Sheikh Al-Allama da babban malami a doktor babban doktor professor Rabi ibn Haji Al-Madkhali shi ma muka ce ɗazu yana nan da rashi ala muraja'at min abisa muraja'an da suka yi walwal suka yi ala hadhihi risala akan wannan takaitaccen littafi wa ibda'u kuma in bar wa ibda'u kuma suka bayyana al mulahaza wasu abubuwa da suka lura suka ce ya kamata ka gyara wuri kaza alaiha kan wallafi da kuma abin da ittafattu minha kafiran na fa'idantu da su kwai da gaske wa fasuha kuma na karfe ka bi ainihin ke itibar da ma'anga na ilimi da hannu sai ta duk gyaran da suka yi min na karba ɗari bisa ɗari wa wuza'atuwa kuma na sanya gyaran fi mahalliha a inda ya dace suka kai din sa fa jazakumullahu khairan Allah ya saka mu waɗannan malamai na da alkhairi wa barakallahu fi hayatihim Allah ya musu albarka cikin rayuwarsu wa jama'ana kuma ya tara mu wa iyyahum da su fil firdausil a'la cikin firdausi madaukakiya ma'an nabiyina tare da annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihina da salihan bayi wa hasuna kuma suka kyautata ula'ika rafiqa waɗannan su ne abokan zama wa sallallahu Allah ya tsira wa sallama da aminci wa baraka ya albarka ala nabiyina ga annabinmu Muhammad annabi Muhammad wa ala alihi da iyalansa wa sahbihi da sahabbansa ajma'in baki daya wa katabahu wanda ya rubuta wannan Abdullah ibn Sadiq al-Qasimi az-Zuhairi muhafazatu haqqul bari wannan muhafazatu haqqul bari sunan yankin su kamar kace anguwar to sunan anguwan shine to shine yake cewa fi salis min ya rubuta shi a ranar uku ga watan Allah al-Muharram watan gobe da zamu shiga bi an al a shekara ta dubu ɗaya wa arba'umi'a da ɗari hudu wa salasa wa talatin da uku yanzu shekara biyar da wannan rubutun min hijiratul mustafa sallallahu alaihi wa sallam shekaran hijiran annabi lokaci a sake yake yanzu ya kawai na'am الفصل الأول فصل نفر فصورة نه؟ لا ما تدري صلى الله عليه وسلم na sha'afar manhajin salaf biography wato tasowar manhajin ya yaushe aka samu ta. wannan gaba yana da muhimmancin ta dan galibi abin da muke ta fuskanta da 'yan kofin na kenan ai sabon da awa ne ko kuka kirkiro ta waye zo da ita waye waye san da ita to wannan yana da muhimmanci yaushe aka samu manhajin salafiyya innal manhajus salafi lalle manhajin salafiyya huwa imtidadun ta samo asali ne da sabilin anbiya daga hanyoyin annabawa wal munkarina da manzanni alaihi musallam amincin Allah tabbata gare su منذ أن أمر الله الجن والإنس كل لوكة فأن لا أمر في الجني كمتاني بإبادته لبوتا كما كما قال تعالى كما قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا wanda ya halitta mutuwa da rayuwa don ya jarabce ku cikin kuwa zai kyautata ayyuka wa zai fi ta ayyuka malaman tafsiri suka ce ayyukum ahsanu amala suka ce aswahu wa akhlasuhu suka ce aikin ya zama ya fi komai zama dan Allah sannan ya zama ya fi zama da sunnan annabi bin manhaji na annabawa suratul mulk aya ta biyu inna allaha lalle Allah ta'ala madaukakin sarki haka adam ya halitta annabi adam ka zo da matarsa wa aujadahuma kuma kuma ya samar da su fil cikin aljanna wa ausahuma kuma ya musu wasiya ikhtibaran a matsayin jarabawa wa ibtila'an da kuma gwadawa bi adamin akali da rashin ci min shajaratin aljanna da wani bishiyar aljanna sai kar ku ci wannan bishiya wa hazzarahuma ya tsoratar da su min ta'ati shaytan daga bin shaytan walakin sai dai ash-shaytanu azallahuma shaytan ya kautar da su wadallahu ma da garurin sai ya nuna musu da hanyar rudarwa hatta aka lamin har suka fi daga gare ta fakana sai ta kasance annatija sakamakon cin wancan itaciyar an uhu bi ba'ilar arziki ne an gangarar da su zuwa kasa. to yanzu abin da aka ce annabi adam ya je Allah mu kuma fa mu bi annabi adam karantarwar wani. shi kuma zai na ɗauko mana ne daga wurin Allah to shine jin salaf din yanzu annabi Adam ne na mu salaf ne a gare ni to an kace yaushe aka samu salaf sai mu ce annabi Adam salafi Sai kuma sai ka kawo naka kuma da aka kirkire ka sun kafin annabi Adam in akwai duk wani asira duk wani tarika duk wani kungiya duk wani kaza za ka ba da testa lokacin da aka kafa amma manhajin salafi ne kai ba wanda ya ce ba ka jirga lokacin da ka fara domin daga da aka yi annabi adam ne to wa zai masa asalin shi qala Allah ta'ala Allah ya ce wa ya adam kuma ya kai annabi adam dukkan anka, ka zauna kai din wa zawjuka da matarka aljannata cikin aljanna fa kula ku ci min haitu shi'tuma ta yadda kuka ga dama wala taqraba hadhihi shajara kada ku kusanci wannan bishiya fa kuna min az sai ku kasance cikin azzalimai fa wasu wasu lahuma shaytanu sai ya yi musu wasu wasu li yubdiya lahuma domin ya bayyana musu ma wuriya anhuma min sau'ati ma ma wuriya anhuma abinda aka tuturta su da shi yuwari sau'atukum warishan abin da aka kuturta ku da shi min sau'ati kuma daga sau'ati kuma daga al'auran wa qala ya ce ma na haku ma rabu kuma shi ɗan ce ubangijin ku bai hane ku ba an hajji shi daga daga wannan bishiya illa an ta kuna malakai sai da kawai kun ci kawai za ku zama mala'iku ne hau ta kuna nuna ne, ko kuma kwatance cikin dawwamanni me kudu ban kenan in kun ci za ku zama mala'iku me mala'iku ba sa mutuwa don kun ci ba za ku mutu ba ko kuma za ku dawwama a duniya to ba abin da dan adam yake so kamar rayuwa dan haka yake cewa wa qasama huma ai sai ce kan ya rantse musu inni lakuma ni din nan gare ku da minan nasu wallahi ina cikin masu muku wa'azi Kai ni malamin wa'azi ne musamman na zo muku wa'azin kasa alheri na kawo fadallahu ma sai nuna musu hanyar da baro amma hanyar rudani ka shigo ba wani hira ko fadan ma ga da yayin da suka ɗanɗani bishiya badat ma sau'atu ma sai kan ɗaurin su ya bayyana gare ku wata suka sai suka zanto yaqtifani alaihima suna lullubawa a gare su min warakin janna daga ganyen aljanna ganyen bishiya suke rufe al'auran su da shi wa nadahu ma rabbuhuma sai ubangijin sai kiraye su idan an haku yanzu ban hane ku ba an cin kuma shajara daga waɗannan bishiya wa aqul kuma kuma ban gaya muku ba inna shaytana lalle shaytan da kuma gare ku mu mubin mafi ne mabayyani a gare ku duk da aka ta zuwa 22 fa afarra bi zambihi ma sai suka tabbatar da zunubin su wasan farara ko ma suka nemi gafaran ubangijin su fa taba ilai suka tuba zuwa gare shi fa taba Allah ta'ala alaihi sai Allah madaukakin sarki ya kai musu wa ahbaqahu ma ya gangarar da su fil ardi cikin kasa rabbana ya ubangijin mu zalamna an fusana mun zalunci kawukan mu shine magandamin wa illam taghfir lana ya Allah idan baka yi mana gafara ba wa tarhamna idan baka ji mu ba da nakunanna min al-khasirin wallahi za mu kasance cikin asararru qala sayfa ahbitu ba'dakum qala ahbitu ba'dakum li ba'din adu sayfa ihbitu ku gangara ba'dakum sakan ku li ba'din da sake adu fakiyani wa lakum fil ardi kuma kuna da shi a cikin kasa mustaqarrun matabbata wa mata'un da jin dadi ila din zuwa wani lokaci sai ya qala sayyiba fiha ta yawna a cikin ta kuke rayuwa wa fi haka mutuna a cikinta ta kuke mutuwa wa min ha duna cikin kasan za a sa ta fitar da suratul a'raf aya ta 23 zuwa ta 25 thumma awjada Allah ta'ala sa'annan Allah madaukakin sarki ya samar min ma daga a asul ya kuru min bayin sulbi wa sara'i wannan kashin ka na gadon baya wannan da yake canta din nan haka to shine asul da Allah ke cewa ya furu min bayin sulhi wa tara'i to shi wannan maniyin tsanan miji ta nan yake zuwa a tara'i kuma ita ce kirjin mace ita maniyin yana zuwa ne daga kirjinta to min sulhi ma daga tsakansu zurriyar ma zurriyarsu wa da Allah ya yi alkawari da su wa hun fi zahari alaihim adam suna gadon bayan su annabi adam wa a zuhuri abaihim kuma gaban bayan iyayensu an yi abdullah san ga Allah wa hada la da hu! shi kadai ba shi abokin tarayya tun lokacin da muka karanta a kida su bahawiyya mun saba karanta aya kan wannan muka dogon bayanai akai wa annahu kuma lalle shi Allah mu ya halitta su ne da zalika dan wannan bauta din wa mu alaihi sannan kuma ya sanya musu fitira da kuma dogewar rayuwarsu akan wannan wannan yana nuna tabbatar da manhajin salafiyya farko shine tabbatar da bautar Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya malam Allah ta'ala Allah yake wa iz akhadha rabbuka a lokacin da ubangijin ka ya dauka min bani adam daga ɗayan adamu wa min zuhurihim tun suna gadon bayan su zurriyatan zurriyan wa ashadahum ya tabbatar da shaidan su ala anfusihim a karan kansu Allah ya alastu bi rabbikum wai ba ne ubangijin ku ba qalu bala suka ce haka ne kai ne ubangijin mu shahid na mun shaida an taqulu yawmal qiyama Allah ce kada fa gobe kiyama ku ce inna kunna an hada ba da mun fa akan wannan gafalallu ne ba mu kuma Allah ka mana alƙawarin nan ba Allah ce kun tabbatar aw taqulu ko kuma ku zo ku ce inna asraf inna ma asrafna aba'una inna ma asrafa aba'una mu fa iyayenmu ne suka yi shirka min kabri sun kafin nan wa kunna zurriyatan min ba'di mu kuma zuriya ne a bayan to abun da ake ga mana wane ne asalin zuriyar annabi adam ne duk lokacin da ka kauce aka ce maka ya ka kace na bi iyaye na a'a annabi adam shine babban uba tun da kai ka waye to ka bar babban sarar ɗinka da haka yake cewa min ba'di likuna ya Allah za ka haraka mu ma fa'ala mu'minuna da abinda mutanen banza kai iyayen iyayenmu ne fa muka kwaikwaye su Allah ya ba wani kunni alkawari wa kadhalika nufassilu al-ayat to kamar haka muke rabe ayoyi dalla dalla wa la'allahum yarji'una domin su dawo kan hanya suratul a'raf aya 172 zuwa aya 174 awasiya fa imamu bukhari da muslim الرويتو ruwaito an anas bin malik radiyallahu anhu daga Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu ayin Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi yace yuqalu lirrajuli min ahli an-nar yawm al-qiyamah za a ce wa mutum kan wata gobe kiyama a ra'aita law na laka ma 'ala al-ardi shin ka gani da ya kasance naka ne duk abin da yake doron ƙasa ni ce in na dukkan komai a muka musaliyan da za ka iya ba da sansan shi don a cire ka daga wuta kai ka aljanna ba da sai ɗan wuce shi ko ya ƙulu sai ce na'am eh Allah an wuta ne in an kai tuta aka ce to da a ce duk duniya naka da abin da yake ciki naka ne kuma a ce in ka ba da fansan shi za a karba duka ko a cire ka wuta an ba ka da komai za ka yarda sai ce kwarai kuwa zan yarda ya kodu sai ce kada a rasu min ka to ai na nema a wurin ka ahwala min zalika abin da bai kai haka ba abin da mafi wannan kankanci faqad akhadtu alayka min zahari fi zahari adam ai na dauki alƙawari a wurin ka tun kana gaban bayan babanka annabi adam Allah fi shirka bi sai an kada kan cewa kada kai min shirka da komai fa abaita sai ka illa an fi shirka bi sai da kai min shirka وقد تزل وقد ذم العباد kuma yanzu ba wa qad zalla ibadu ala hadha bayan Allah suka tabbata kan wannan alƙawari wa ala tauhidillahi da kadai ta Allah asharatu qurunin tsawon karnoni guda goma hatta kuma shayatin har sai ya zo ya dawo su an zalika daga haka wa harrafakum ya kange su an tauhidi daga tauhidi shine ayan da Allah ke cewa kana nasu ummatan fa ba'atha an-nabiyina mubashirin fa kana nasu ummatan wahidatan فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين da ana zuwa nabi adam kowa yana son tafarki sai da aka yi karni goma shekara dubu kowa yana son hanya tsabba a canza ba sai da aka shekara dubu sannan ke ɗan yanzu fara batar da mutane to dalilin da Allah aiko annabi Nuhu kenan rawa muslim imam muslim ya ruwaito shi sai cikin fahimin sa an iyalu bin himari radiyallahu anhu daga ya san himar Allah ya kara masa ya ta ya yake قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زم الله يجي إني خلقت عبادي يقول الله تعالى Allah madaukakin sarki yana cewa inni khalaqtu ibadi hadithul qudusi kenan lalle na halittu bayi na khulafa ni kakku akan tafarki tsaf fa ja'at hum siyabun sai sai kan suka zo musu fattalatun suka jawo su an dinin daga barin addinin su wa harramat shaitan ya haramta musu ma a halaltu abin da na halarta musu wa da hadha al-mithaq to bayan wannan alƙawari alladhi a Allah akhadahu alayhi wanda Allah ya ɗauka a kansu wa hum fi zahri suna gaban bayan babansu thumma akfarahum sai thumma kaffarahum sai dan ya sannan ya sanya musu fiqra wato ya tabbatar da su akan fitra kafarki wa dabbarahum ya tursasa su ana da iqrar a bisa tabbatarwa bihi da shi wa khalaqahum ya halicce su na biyu sun shaida da shi bahu rotun Allah ya aiko manzanni alaihi musallam a mutum Allah tabbata gare su li ibadi ga bayinsa li yuzakkiruhum bi hadha nisa domin su rika tunatar da mutane waɗannan alƙawura yanzu waɗannan manzanni da annaba kullum wa'azinsu suna tunatar da mu alkawari wa yunziruhum su gargadi wa yubashiruhum su musu albishir na uku a ƙasa ya ɗauko wannan littafi cikin littafin ma'arifin qabul ma'arifin qabul kuma sharhi ne na littafin um, akwai wani littafi ɗaya cikin wannan na wannan littattafan tauhidin nan jami'ul mutum akwai littafin nan to akwai sharhin shi ma'arijul qabul to shine wannan littafi قال الله تعالى الله مدوكتين سرفية إنا أوحينا إليك لليمني وحي جوا بليك كي النبي كما أوحينا إلى نوح كما يدمك وحي جوا النبي نوح والنبيين من بعده لأن بعض القذوبائك وأوحينا إلى إبراهيم مكي وحي جوا النبي إبراهيم وإسماعيل لإسماعيل وإسحاق لإسحاق ويعقوب لنبي يعقوب والأسباب لإسحاق الأسباب ko jikoki wal wato jikokin annabi yaqub wa isa da annabi isa wa ayyub da annabi ayyuba wa yunus da annabi yunus wa harun da annabi haruna wa sulaiman da annabi sulaiman wa atayna dawud da zabura muka bai wa annabi dawud littafin zabura wa rusulan da manzanni kada qasasnahum alayka tun mun ba ka kissan su min qablu kafin nan wa rusulan da manzannin da kuma lam naqasasum alayka ba mu ba ka kissan su ba wa kallama allahu Musa takliman Allah yayi magana da Annabi Musa baki da baki wa rusulan manzanni ne mubashirina masu bishara wa munzirina da masu gargadi li Allah ya kuna lin domin kada ya kasance ga mutane hanan da a kan Allah hujjatun suna da cewa ba da rusul bayan manzanni wa kana Allah kuma Allah kasance azizan buwayayye ne hakiman ne hikima ne suratul nisa'i aya ta 163 zuwa ta 165 wa hakaza to kamar haka ne istamarra irsalu rusul Allah ya gaba da aiko da manzanni alaihi musallam sun Allah tabbata gare su ga al'ummomin su kullama ja'a ummatun dukkanin lokacin da ya zo wa al'umma rasuluha manzanka kazzabu sai su kare ka manzon hatta ba'atha Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi har aka zo lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad arsalahu ya aiko shi ala hina fitratin min rusul a bisa fata wato ala hini a bisa wani lokaci fatratin min rusul da aka yi fataran manzanni wannan fatara ai larabci ne shi fatara rafi aka zo wani lokaci ana rafi ana isruwan manzanni shi kawai Allah aiko manzan Allah wa durus min al-kutub wa durus din nan karka ce darussa a'a wa durus min al-kutub da kuma gurbace wa littattafai duk littattafai karatu ya fashi ba ana nufin littattafan sun bace ba a littattafan da Allah ya saukar wa annabi Musa annabi Isa mabiyan duk sun tattanza littafi shine kun gurɓata littattafan wa tsumusun mina subul sannan kuma da zulmiyewa da kwaɗewa daga kan ingantaccen tafarki sai aka bi a subul hanyoyi duk aka rabu daga kan hanyar Allah kowa samu hanyar wa qad istawjaba ala al-ardi an yanzila bi sahatihim al-azab wa qad kuma hakika istawjaba ala al-ardi ma'abota kasa sun buƙatu, an yanzila ya sauko bi sahatihim a farfajiyansu al-azab azaba barnan da aka fara a lokacin ya cancanci kawai Allah saukar da ruwan azaba wa qad nazara al-jabbar sai al-jabbar Allah mai tunzurawa sai ya duba jalla jalaluhu buwayansa da daukakansa ya buwaya ilayhi ya dubi al'umma fa maqatuhum arabuhum wa ajamuhum illa baqaya min ahli kitabi fa maqatuhum Allah ya dubi mutane gaba daya arabuhum wa ajamuhum larabawansu da gwarawan cikin ba gware duk wanda ba balarabe ba shi gware ne ke kai ne zan kaje abuja ka lura waɗancan ka ce musu gwarawa to a wurin balarabe duk kai da ba balarabe ba sai saka ji Allah ta ajami wa hada arabi ajami to ai ba gware kenan Allah ya dubi kowa larabawa da gwarawa illa baqaya min ahli kitabi sai kan kaɗan daga cikin ragowar mahalin shiga da kiristoci cikin kiristoci akwai ragowar waɗanda ba su bi canjin da aka yi wa littafin annabi isa ba suna nan akai ingantacce ne irin su waraka ibnu naufal eh, kawun na na hadida wa kana kuma ta kasance al'umman al'ummu izza a wancan lokaci ma baina mushrikun biyar rahman kasantanin wanda yana yi wa Allah shirka hoton gunki abidin lil awqat yana bautan gumaka wa abidin lil miran akwai mai bautan wuta wa abidin lil sulban akwai mai bautan cross aw abidin lil samti akwai mai bautan rana wal qamar akwai mai bautan wata wal nujum akwai mai bautan taurari kafirun billahi cikin sun kafirce wa Allah alhayyul qayyum tarayye tsayayye aw ka'ihun fi baita dalalati bi hayra aw ka'ihun ko kuma ka ga fanfan fayo ka'ih shi ba shi da addini ba shi da mai bauta ma shi gara ma mai tauraro shi wannan ba shi da arziki ke wai wancan ma da ya rike wutan ba ya ɗan yi ƙoƙari shi wannan ta'i shi ba ko ina shi bai ta'i ba ma na lalati shi yana can farfajiyan aka yi ne hairan ya kauce ma kowane kafirci shi ma kafirci yake huwa huwahu ke ba ke ɗan biya daji wa sadda alaihi tariqul huda hanyar shari'a shirya ta toshe mishi wa iman da imani wal ma'rufu indahu sanannen abu a wurinsa ma wa faɗa iradatihi abin da ya dace wa abin da yake so wa riga da yardan shi wal munkar mummunan abu ma khalafa hawahu abin da ya saba ma son zuciyarsa wa qad taqalla anhu rahman kuma hakika ubangiji ne rahama ya ke keɓanta daga gare shi dan bai bi ba wa fara na mulkin islam sannan ya saura masa tabewa yasma yana ji wa yana yana gani da hawa amma da son zuciya ba da hangen kiriya ba lazi maulahu ga ga da mabujin cin lamari Allah ba wa shi yana cin fudawa wa shi yana tafiya da nafsihi da kansa wa shaytanihi da shaytani kana billahi ba hakan Allah yake yi ba ababul huda kofan kiriya dunahu a samansa masdudun a koke yake wa huwa ahlul usul shi kuma game da isowa ila ma'arfati rabbihi zuwa da sanin ubangijinsa wa tiba'u mardatihi da kuma bin yardansa masjudu kan kanje masa ta da ardi to kaga kenan a wancan lokacin mutanen kasa daina ta'ihun tsakanin wofintacce mara addini ta'ihun hayran wanda ya kauce wa abadin duniya da mai hoton duniya fa huwa alaiha lahafa shi kam ya ɗauki duniya lahafa shine harkarsa wa mafadu da shaitan yana jawowa da kan shaitan jahilu ya zama jahili ko jahili ko mai mutuncin Allah au mushrikun bi rahman ko kuma mai yin shirka wa Allah wal ardu ita kasa kada ba shi na zulma fi kufr hakika duhu jahilci ya lulle duhun kafirci ya lulle da wal jahal wal ina da jahilci da taurin kai wa qad tawalla alaiha kuma hakika an jibinta a kanta a immatul kufuri manyan jagororin kafirci wa asakirul fasadi da askarawan barna wannan yake ka dubi na kasa yake ka dubi littafin as-sawa'iqul mursala jiya ka bayanan a cikin littafin na ibnu al-qayyim to anzara sallallahu alaihi wa sallam ana wannan fannan ba manzon Allah zai fara gargadi wa bashir ya fara albishir to shine tarihin sarafin kenan ai waye shugaban talafin manzan Allah ne to yanzu an ka maka tarihi waye zo ya gyara manzan Allah to shi ne kenan abin da wani babban malami a gombe ya taɓa gaya mana da muka kai miki ziyara wani malamin da yake littafin sama'ilin ya kwamfin ne hula yake kan manhajin salafiya kowa tabbata kai gobe kiyama kowa zai nadama yana so zama dan salafiya amma san da ya tabbata kai dan gobe kiyama wannan zai zo yana bin shehin shi yana bin shehin ɗarikan shi wannan yana bin limamin ƙungiyan shi wannan yana cin da kowa na bin shugaban shi kai kuma mai jin salafiya za kana cin waye manzon Allah shi ne shugabanka to kowa zai ga yana so ya rafe da kai shi ma karkashin shugabancin manzon Allah to amma ƙarya ne ga shugaban ka can je kasan je kasan kowa zai ka lazamci salafiyancin manzon Allah kawai shi shugaban shugabanka to gobe kiyama kowa zai so ya zama dan kai idan ka tabbata a wannan to shikenan ka huta manhaji ne ba kaki ko uniform ba kashi manhaji ba wannan ba sai ke hukunta kana kan manhajin ba shi abin da yake tabbatar da manhaji shine karatun da za a zayyana kana jin haka in kana jin haka shikenan ka tsira da shine yake cewa wa abda sannan kuma ya bayyana manzon Allah ya bayyana da'awa wa'a da ya ta maimaitawa fi bayani haƙƙin lahi wajen bayyana haƙƙin Allah ala abidihi akan bayinsa wa anzalallahu alaihi alquran Allah saukar wa annabi alquran allazi yuwaffihu Allah fihi wanda Allah ke bayyanawa a cikin sakarara annahu cewa ma khalaqal khalqa Allah bai halittu halittu ba in da tauhidihi sai dan ku kadaita shi a tauhidu awwalan kenan حيث قال aza wanda girma da وعزة ya جرما دبوا يا gare shi? Allah ya ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba halittu aljani da mutane ba sai dan su bauta min suratul zariyat aya ta 56 wa annahu kuma lalle shi Allah ma arsala rusul zai halittu manzanni ba illa li da'watil sai dan kira an bayi ki wajen tabbatar da shi qala sai yake wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula hakika mun aika cikin kowane al'umma mun aika musu manzo a ne abudullah kan cewa su bauta wa Allah ne bauta kuma su guji bautan tagutu bautan tagutu kuma ka koma littafin jami'u mutum akwai littafin shan muhammad bin abdulwahab ma'anar tagutu me ake nufi da tagutu Ruhu Rabbit Hamsa, Ibn Qayyim yake cewa manyan kagotai guda biyar ne. Shekani, Iblis, Boka, da duk wani wanda zai hukunta maka wani abu ba Allah ba shi ma ɗagutu kenan ana samun malami ma na iya zama ɗagutu Allah ya ce annabi ya ce zai ka sha'a ni ina jiran sai shugaban kungiyar mu ya ce yanzu wannan shugaban kungiyar ɗagutu Allah ya ce annabi ya ce zai ka sha'a sai an fara a kan saman naka ɗagutu ne Allah ya ce annabi ya ce zai ka sha'a sai ni ba to sai ni ɗagutu ko kuma zuwa can ka ga Allah ya ce da annabi ya ce ah, ni ban ba malam wani ne ya faɗa ba to ni ba zan karɓa ba to malam wani ɗagotu ne ya ka ɗagotu yanzu kan boko haram sun fi kowa a kana da ɗagotu ce su ne manyan ɗagotu yanzu me yasa ake kada bob me yasa ake alzafta shekau ne yake to shekau ban ne ɗagotu a yi? a ƙur'ani akwai na aka ce ka je ka ce mutane babu wace ka yi shekau ne to shekau ɗagotun ka ne duk wanda zai zama zai hukunta maka ga abin da Allah ce amma kai a a kana jiran sai me yake to wannan abun ya zama dago ko da malami to sai ke cewa suratul naqara ta shida. fasara alaihi salam sai manzon Allah ya zama hayatuhu rayuwarsa kulluha gaba ɗayan ta fi makka wal madina a makka da madina ya duro ya tauhidin yana kira ne zuwa ga kaɗai ta Allah wa yanzu qaumahu yana da kaɗan mutanensa wa yab'athu saraya yana aika asaraya idan aka ce asaraya yana tura wasu jama'a su je ku yi da'awa shine asaraya wanda annabi zai aika ku je ku yi da'awa shi ba zai je ba kamar nan karanta ta rijal wani sa musab dan umayr annabi sai tura ka je madina kai da'awa a duka waro ko ku je ka kaza ku yi da'awa ko ku je ka kaza ku yi da'awa waɗannan su ne asaraya to annabi sai yana ta aika aikawa wal kutub da littattafai wa yursilu ashabahu yana tura sahabban su za ta kare ta a zamanin annabi na'am idan za su tafi din annabi yana zama sai ya kira sakatare sai ya ce to a rubuta musu sura kaza in sun je su rika wa'azi da wannan sura din shine littattafai din kenan wa yursilu ashabahu annabi yana tura sahabbansa lil amsar zuwa ga wasu garuruka hatta asmanallahu Allahu bihi din hal Allah ya cika ce annabi din da addini wa atamma bihi ni'ima kuma ya cika ce ni'ima din da shi wa taraka ummatahu ya bar al'ummansa ala min hijja akan ingantacciyar hujja albayda a fara kal laili haka nahariha ha daranta kamar ranar ta ka san hasken dare ai bai kai rana ba to yanda annabi ya haska addini da dare da rana din ba ka ganewa ƙararrai bayani to wane ne zai kawo maka addini irin wancan in ba manhajin salafi ba duk wani wanda ya kafa kungiya yana kiran shi ne karaya ƙungiyar shi yana kiran ka ne karaya ɗariƙan shi yana kiran shi ka ne karaya kazaɓin shi amma in manhajin salafi ne ana kiran ka ne karaya jin manzan Allah kawai shi fa na Allah da daga la ilaha illallah wahdahu ko to shi ko manzon Allah wahdahu la sharika lahu wahdahu la sharika lahu fil ba wajen jin annabi shi ma shi kai ne ba a jin kowa ne Za ka duk wanda aka dan nada maka ka bi shi ba Manzan Allah ba karka ma ka ka aje kawai Manzan Allah ya ishe ka la yazighu anha baya karkata daga gare ta Ba'adahu, bayan sa illa halu sai halakakke ba wanda zai karkace ma wannan manhaji sai halakakke qala ta'ala Allah ce al yawma akmaltu lakum dinakum a yau na kammala muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika ce muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dinan kuma na yarda muku musulunci shine addini rana ita ce karan jiya aka saukar da wannan aya ranar arafa ranar ne aka saukar da aya aka sai na umar ya fara suratul ma'ida aya ta uku shi ne sa wani gani hudu ya zo samu sai na umar ita ko wani aya a littafin ku da wa mu yahuda aka saukar da za mu dauki sai na saukar aya duk shekara ranar biki ne shi ma akwai idi sai wani aya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum dinna kana wani ta mun karan da ya sauka mun san inda ya sauka a hajjatul wada'i ne annabi yana filin arafa a wurin aka saukar da ayan to me ka ba ka dauke shi ranar biki bai nan bai san mu dauke shi ranar biki ba رواه البخاري روى da امام البخاري يروي cikin كتاب الاعتكاف في كتاب عن cikin كيف Bukhari, akwai kitabul haiba akwai kitabul salatu akwai kitabul da bil kitabi was sunnah cikin da bukhari din kitabul i'tisam bil kitabi was sunnah littafi makattarar riko da alqur'ani da sunna sai ka hadisi an fara sunan shahab daga fara kanta fara ya fara rajulun min al-yahudi wani mutum cikin yahuda yau ga ma hadisin wani mutum ne cikin yahuda ya faɗa da umar da sai na umar ya amir al-muslimin ya cikin mu'minai eh, law anna alaina nazalat hadhihi al-aya da a cikin mu aka saukar da wannan aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan suratul maida aya ta uku da taqadna zalika yawma idan wallahi da zamu wannan ranar ranar idin mu وقال قتلنا من إني لأعلم أي يوم نزلت والله ما كرنت آية تقلكم هذه arafa ta يوم عرفة تاسو كان رانا عرفة في يوم juma'a رانا الجمعة arafa ta dace da رانا juma'a. daɗi kan daɗi ke barawa aida kuma ya rawaito har waya fi kitabul manaqib a kitabul manaqib wato makattara game da manaqib wato darajojin sahabbai babu khatamun nabiyyin babin cikamakin annabawa عن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي إن مثلي ومثل الأنبياء للي فتنفتنا فتن النباوة من قبل كاتني كمثل رجل كمم مثلني بنا بيتا ليجن جدا فأحسنه يشوت كجدا وأجمله يكاية كجدا إلا موضع لبنا سيدي ونولي بلو من زاوية daga bangare guda an gama ginin gaba ɗaya sai ga nan wani wuri an yi fenti amma ba bulo ɗaya ba fenta wurin ba ba a yi abin nan na wurin ba shi wurin bulo ɗin nan guda ɗaya filasta bai hau ba fenti bai hau ba kaga shi kaɗai ya ɓata ya sai ce faja'alan na sai mutane suka zama ya tsoko na biyu suna ta zagaye wannan gidan wa yu'jibuna lahu suna ta mamakin ginin yana burge su ya ƙoruna suna cewa hana wada'at hadhihi ladina ina ma da an sa abin da ya rage wurin wannan bulo din kana annabi ya ce fa anan ladina ni ne bulo din ke eh, wurin ai ba bulo din shi kadai ya dace a gyara annabi ya ce ni na cike wurin ana sa da an gyara wurin wurin ya kammalu annabi ya ce to na zo ni ne wurin shi ke nan to me ya rage sai a ji manzon Allah kawai kala ya ce wa ana khatamun nabiyyin ya ce ni ne cika makin annabawa قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى babban malamin sunna al-imam ya faɗa cikin littafin ki sharhu usul ikhtisabi ahli sunnati wal jamaa littafi ne mujalladi biyu yana da muhimmanci in dai sai ahli sunna salafi ne baka da shi ai ka gama gawa naka karka ya a kwana babu kai ka kwana da kayan sallah kokari ka kwana da littafi kuma ka da kayan sallah yake siyaqu kumaru ya an nabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa siyakin abin da aka rawaito daga annabi fil hasi game da duk aifarwa ala tamassuki game da riko bil kitabi was sunna game da alquran da sunna ce an sahaba amma a bisa fahimtar sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su wal khalifina lahum da waɗanda kuma suke saba musu min ulama'il ummati daga malaman al’umma azma ina baki ɗaya sun masa a sai ya kwararo da sanadihi da madogaransa, ina da irbadu tariya daga irbadu ɗan tariya annahu da lalle yake wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya mana wa'azi mawqi zaka wani irin wa'azi ne dani asmin hal a'yun idama sun zubar da hawaye wa wajilat min hal qulubi zukata sun zubar da hawaye ai ba a rikodi wani wa'azi ne za ka ji ana kuka bai kai wa'azin manzan Allah ba da ana rakodin yau a ce maka akwai audio na manzan Allah an ka fara ji kuka iya kuka ai kunna muka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna hadhihi mau'ida lalle wannan wa'azi muwaddi kai na ban kwana ne fa bima ta'ahad ilaina da wani alkawari za ka iya yi mana kenan wani wasiya za ka iya yi mana wannan wa'azin kamar da za a sake ganuwa ba kamar je ban kwana kake mana قال كان نجيك قد تركتكم على البيضاء حقيقة أنا أبرك أكم fara. kenan abinda na tsaura ku akai shine fara kawai lailiha wa nahariha da daranta da yinin ta kai kai suke wajen haske la yarji'u a illa halik ba wanda zai koma ya bar hanya ta sai halakaske wa man ya'ish duk wanda ya rayu a cikin ku fa sayara kafiran zai ga sabani mai yawa alaikum ina umurtan ku bima arabtum da abin da kuka sani min sunnati na sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunna khalifofi na shiryayyu al ma masu shiryarwa tuddu alaiha ku yi riko da wannan sunna din nawajibi da turaban haƙwara na yi turaban haƙwara waɗannan haƙori na gefe na nan kafin za ka rike abu da ƙarfi yadda wani ba zai iya kwata ba ka rikewa da haƙorin gaba yanzu za a so kwaci amma na haƙorin gefe in ka rike ka janni, to mai cirewa sai in kai ka fake ba zai iya cirewa ba to sunna din nan wai ku rike shi da ƙarfi gam kamar yadda za ku rike wannan abu da wannan haƙorin na kenan abin da yake nufi isbir na saka ala sunna malamin ce cewa sunna din nan fa kai haƙuri ka rike shi shi sunna kamar garwashin wuta ne kafin shi wuta kuma ka rike yana ƙunan ka to za ka yi saurin jefarwa to lokacin da ka rike sunna za a yi ta maka sai gumi wannan yake an ta jami wannan yake an ta kawari wannan ana ta wani hoto da ake yi a media daga hoto ne haka shi salafi ne wancan ya je hoci an ta jami wancan ya je hoci an ta an ta wane ne an ta wajibi ana ta suka to za a yi ta sukanka yadda ka san garwacin wuta karke kana aje suna sanawa na yadda ka huta yanzu ita sun nan ne sai aka saka gaba ka gani daga ina ka tashi ah, daga karatun na su ka gaɗin banza da an fi zagin ka amma ka zama dan iska daga ina ka tashi wallahi daga fati ne karfe nawa yanzu wallahi karfe ukun dare ya yi ta ba za a yi ka ba wanda zai zo wurin baban kai sai ka zama dan iska amma in ka karatun nan akwai wanda yanzu wani tsohon banza gaba zuwa kofan baban yana zuba ka je hana ɗansa zuwa wurin nan ɗanka zai zama ɗan iska ɗanka ya lalace su ku haɗa layi ya zama ɗan kibala ɗanka ya zama ɗan sanadiyya yanzu za a fara zuwa amma ka zama ɗan iska ka je ka sha ƙwaya ka zo ka gane babanka ba wanda zai ce ka zama ɗan iska sunna kenan kamar garwa sun wuta ne ba ka rike da shi ba ba wanda zai dame ka yi. amma kana riko sunna to shi kenan an sa ka gaba sai eh, me ne shi ka rike sunna to sai sa ba wanda yake hakuri akan sunna sai ne hakuri da za ga da ahli sunna ne amma zaman dan iska dan ne wai sai an san gome shi fa kawai ya gane zaman lafiya ma ga ya ji musu yanda suke so ne kawai wai sai yana karatu ne yasa wallahi abu babana an zo an ce mishi to ka san kar mai faɗa da babana ka za ka za shikenan ya zuzu ku ba. to ba a zuga babanka akan kana neman kuɗi hana ka neman kuɗi ba tunda yana da kuɗi ai kuɗin shi ya ka ba ni zai ce an ka fara da lalace ya fara neman kuɗi ka yi ki tun da kai kake siyar da shi babu wanda zai amma kana karatu ne sai wannan ka hana ni wannan ɗan ka bazan koyi rashin kun ya fara jege mu. kana da gemu kana da gemu yanzu kai da cewa uba ka ga ya shi ka sa shi ya kankare ba sai a zo a buga ka sai ka kankare a sai in uba mai hankali da ya ka zuga nan ka za ɗan shi ka ce ka a tona ji ka wannan fa tana da nono mamanta tana da nono wa uwa kenan wa'uwa ka ce ka samu almakaci ko reza a yanke nonon kirjinka sannan sai ku zama daidai idan ba ka sa idon ka toka wa ɗan bidi'a ba to za ka sha wahala ha yanzu kunyan Allah da matsala, kai za ka ji kunyan dan iska ne to sai ka rike sunna isbir na saka ala sunna ka haƙurtar da kanka a kan sunna to in ba haka ba wannan ya kama sai ka ga kenan gobe ka daina wannan sunna din to kuma sunna ana so ka mutu akan sunna ɗin in ka mutu akan sunna ka ka huta da yake cewa wa alaikum bi ta'ati ina umurtan ku da yin biyayya wa in kana abdan habashiyan ko da shugaban da aka ɗora muku bawa ne mutumin habasha ku shi wa innamal mu'min shi mu'mini fa kan jamal yana nan kamar raqumi al'ani haitu qayyada inqadi raqumi ne al'ani da aka daure shi a hanci ga raqumi ya ji hanci kaga ba ba zai maka gata manja ba saboda kana jan hancin zai ji zafi ko ta maka sami ta igiya ta hanci kana jan da gudu yake binka dan zai yi zafi to shi mumin yana nan kamar drakumi da aka daure shi a hanci har ta koyi da tsinka da duk da aka ja zai bi to shi mumin haka yake annabi ya ce to ko da duniya ba su yarda da shi ba ya bi Allah ya ce ko duniya ba su yarda da shi ba ya bi وفي رواية أخرى وأتنا قيمنا وصية قال أوصيكم عباد الله باين الله إنا يمك وصية بتقوى الله ديو حتى ينظر الله والشرع والطاعة دجي دبي وإن كان عبدا حبشيا كودا باوا نيب حبشي فإنه لن يمن يأكلكم دون غير يأكلكم فسيرا فسيرا جسم زي بعد أبانا اختلافا كثيرا ساقاني نيوا وعليكم بسنتي إنا أمركم كدبين سنة وسنة الخلفاء الراشدين لسنة خليفوتنا كريو المهديين ما تكريروا وعدوا عليها خيرك وليك بالنواب تتلو من حقارة فإياكم ومهدسات الأمور إنا هورنكو لكركرون الأمر فإن كل بدعة ضلالة ونكو ولي جريعة بساتي وتشكيه ونرانا فرقو ذا وأن ذاك wani ya zo da shirya ɗaukar ƙarfe sannan kuma an samu akasi na janareto da sauran to gobe sha Allah kawai sai mu zo mu yi ba. ana yin saka sai mu fara sai mu ɗauki kan ɗin farawan to karatun awa biyu misali za mu iya farawa shida da arba'in ko da arba'in da biyar to kaga mun tashi takwas da arba'in da biyar an samu awa biyu to yau ɗin kuma musamman bayanai da muka ɗan yi a farko shi ma ɗan mana lokaci to gobe in mun zo insha Allah za a tafi ne da gudu to muna jin sallah to sai a fara karatu to insha Allah za mu ci karfin abu zuwa jirin Allah ya so to sai mu ga mun samu mun kammala to dan ga gobe insha Allah kowa sai kokarin fitowa kan lokaci mu yi kokari duk mu yi ba. gobe kenan da yusalli na ahadukum al-maghrib illa fi masjidi kan abubakar mahmudu in sha Allah ya ka gobe kowa ya zo ya yi sallah a sannan kuma littafin an gama biyan kuɗin an biya har yanzu kofa a gode a taimaka a kawo kuɗi masu ji duk a fafarka da sallah a je a sake firintin wanda ba sa su samu sannan wanda bai san ba kai ka gyara baya ka zo a yi da kai insha Allah za mu so zuwa lokacin da za a rufe za mu kammala littafin ranar darasin ƙarfe sai mu gayyato su wasu manyan malamai su malaman ga da sauransu ko malamai bakwai ke su zo kawai ko kalma da dai sai ta cewa da za, Allah wa khaira ka kan sa albarka a darasi mu ga karatu zai yi albarka sha Allah to sha Allah za mu yi haka ran da za a yi darasin karshen sai za mu yi darasin su ma suna nan su sa mana albarka abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure ko sun shiga harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu